masaji wa masa kura wa yarima yarima dan sarki o sarauniya sai yarima yarima kai kura mata ga zaki nan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 kasuwar na ga ana ta hada-hada kuma ga ruwa ya dan abin nan da fatan dai ana lafiya wallahi alhamdulillah mai anguwa Allah kara lafiya amin to abin da ya sa na shigo har kasuwa na same ku domin ku ne kuke garin bagwara ko ba haka ba gaskiya ne haka Allah baka sarautar birnin dana. amin to dama idan muka samu ita wannan sarauta muna so za mu muku sarkin kasuwa godiya nake ranka da Allah ya saka da alkhairi to uh, magana ta biyu kuma muna so a tattara mana manyan dattijan kasuwan nan su rika taya mu da addu'a wajen neman sarautar nan domin ta dawo garin bagwarawa insha Allah ranka da daɗe za a tattara masu insha Allah Allah ya taimake ka sannan kuma abu na gaba shine tun da damina ta zo a yi ƙoƙari a shawarci al'umma su je su yi noma sosai yanda ina kyauta zaton kamar bayan damina za a yi naɗin sarautan nan ina son ran haka insha Allah Allah taimake ka kai daɗi in Allah da kujerar nan ta zo hannunka insha Allah amin baba lele na barka lafiya ina godiya Allah taimake ka a sauka lafiya To, wanki, abin da cuci ta mai yana damuna. To, me ta maka baba gare ne? Could you imagine ne mata maganar aurenmu kuma already na faɗa wa momi duk su mama na faɗa musu. Na yi introduce maganan a gida. Momi has approved it. Ta yadda da maganan nan she was even happy cewa I'm getting married. Amma kin san na zo ne ma cuci maganan cuci wai wai wai she is denying she is rejecting the the, the matter. kai gaskiya cuci bata kyauta ba me yasa za ta yi mana haka gaskiya bata kyauta ba to ni yanzu shine na ce let me talk to you ki mata magana tunda na ga a cikinmu dai haka friends ɗinmu kamar kun fi kusa da ita haka to ai ka san matsalar cuci da gardama ba komai ake mata bayani ta gane ba ni yanzu ban ma san yanda zan mata ba amma dai baba karamu kai hakuri zan je in samu cuci mu yi magana da ita insha Allah komai zai daidaita na maka alkawari to ita cucin har zaki ce tana wani taurin kai ita din me za ta wani ce tana da wani taurin kai ni za ta gaya taurin kai ta san irin ta kadarici na kuwa to baba karami komai dai ka bi shi a hankali tunda yanzu kai nema kake yi kamata ya ka kwantar da kanka a lallabo kan cutu ni fa nan abubuwan na cuci sun ma fara isa ta fa Baba karama. I will look for another lady. Baba karama kana son cuci kawai ka bar wannan maganar a hannuna zan lallabo maka. Amma amma suwanki me yasa cuci za ta ringa mun irin waɗannan abubuwa? Na fa kawo maganar mai auren nan ne fa domin mu kawo ƙarshen duka wasu crisis ɗinmu. Ina ganin idan muka yi aure duka duk wani tsegule-gule da wasu abubuwa duka za su zo madina samun crisis. Eh haka ne amma dai ka yi haƙurin yanzu in lallabo ma cuci shine kawai magana ɗaya da zan iya faɗa maka a yanzu ka yi haƙuri. to yanzu idan misali kika je kika yi mata magana still ta ƙara rejecting what do we do ai ni kawai idan mata in ina ganin gidansu zan je in sanarwa mahaifanta kaga kawai a kamo abin daga sama Mai gida, na ji daɗin dawowarka. Da Allah bai sa ka wannan shan takewar da kake yi ba ka jima a wannan guri da kake fatauci. Wannan tafiyar da na yi ta a yi ba karamin sa'a na yi ba. Dan inda nake tunanin zan je ma ban ma ƙarasa can wannan yanki da na ce zan je domin yin fatauci ba ba To, mai gida me ya faru? Ina tsaka da cikin tafiya kawai na ga wata jaka. Ina ganin jakan nan kawai ni kuma sai na je na ɗauka. ka tsinto wannan gobe ka tsinto wannan haka fa ka tsinto amir yau kuma jaka to ai abu ne kin san Allah ya riga ya kawo abu mm. to kin ga ni ma nayi tunanin ya za a yi in wuce in batta ko kuwa dauka kawai dai wata zuciyar kin san yanayi abin da na ayyana ni a zuciya ta taimako ne. Kwarai mm, kuwa. Baka san me zaka taimaka ba wani zaka taimaka shi yasa har na tsaya na ɗauko wannan jakar. Mm. Ai kuwa ɗaukar jakan nan da ke wuya sai na fi garin da ke kusa da inda nake. ina zuwa sai na fara baza cigiya. Me gida menene a ciki? Ke dai bari ai abin na yi mamaki matuƙa ni kaina da naje na buɗe abin nan saboda ina buɗewa wasu silalla na gani sai da kafata sai da ta kasa riƙe ni ganin silallan nan sai da kamar zan faɗi. saboda yadda na gansu ana cikin ba da cigiyar nan ashe tsaya tsaya tsaya mai gida da komin tana ina saurin me kike haka ke kuwa ki jira ki ji ai na je na samu mai wannan jakar wani hamshakin mai kuɗi ne. Kai dan Allah. A wannan yankin da na je. Silalla nawa ya baka? Ha ba dan Allah ki tsaya mana saurin me kike haka ne ke me yasa wani lokacin kin fiye san zuciya ne ki jira mana. Daɗaɗɗen labari da kake bani ba dole in yi kokari in gani ba kuma in ji. To ba labari nake baki ba sai ki jira ki bari in gama kai miki labarin ma ai za a kai inda kike da bukata. To ya haƙuri mai gida. to ai yanzu in gaya miki ma ƙarshen magana shi wannan attajirin mai kuɗin da na tsinci wannan silalla shi, mm. ya ce in ɗebo iyalaina za mu koma wannan yanki domin ni zan zama ma'ajinsa na dukiyarsa gaba ɗaya. Kai mai gida Allah mun gode maka. <laughs> To kin ga dama wannan wahalar da nake yawace yawace ni ne nan ni ne can kin ga yanzu wahala ta ƙare. Zinga za mu tattara mu koma wancan yankin a samu a ƙaro miki kishiya da za ku zauna tare a wannan gudu. Dakata dakata mai gida to Allah ya ne wannan kuɗin da ka samu. Har ka fara yi musu wani shirye-shirye lala lala. To in ba a yi to yi kuma so kike aike kanki aikin gida ne zai ragu miki. A sake sabon wannan lissafi Allah sa mutum ma ya hana ka kuɗin. A'a ai kuma babu wannan magana tunda ya riga ya alƙawari don haka ki yi haƙuri ki kwantar da hankalinki a zauna aikin nan komai duk wani aikace aikace na gidan rago miki na labarin da nake ji kwanan baya baya na wannan yar ashe kenan baka na zuwa ba kenan a'a ai babu wannan magana kuma kin ga dan ni namiji ne ke fa nake nemo wa sauki a wannan rayuwa wannan ma gogo ba za ta baka shawara kai wannan abu yaushe har ka wadata mu da zaka dauko aure haka Sa'ad me ya kai ni me ya kai ni na janyo wannan tafiya kullum a cikin tashin hankali nake a ce min na cuce ta ta ce kaza kuma ta ce gashi nan kuma sai bacci take amma wai mai yunwa ne ke cewa wai wai ya gaji gashi nan shi sharɓar bacci take ta bani da tashin hankali inna lillahi wa inna ilaihi oh wannan ita ce mai jin yunwa tana numfashi da tana man shari oni hafsatu kuma ni ta hana ni in yi bacci wani tsaya a kanta in kula da ita daidai wannan tafiya ta zama min tashin hankali ita wai gimbiya wai an gaya mata nan gidan sarauta ne ta dinga gana min azaba a cikin wannan dajin har da wani ni kar in yi bacci ta sai bacci take yi daidai wannan tafiya ta zama min tashin hankali sai da na da na sanin yi wallahi gaba ɗaya din na bi na rami ni yanzu babban tashin hankali na ma kenan idan aka saki aka kama mu a wannan tafiya kashi na riga ya bushe kowa ɗauka zai ce na ci amanan masarauta kuma ni gimbiya na taimakawa shi ce baccin da take ta ba abin ya shafe ta ni tashin hankalin ma yanzu daga nan ban san ma inda za ni ba ne babban tashin hankali na gari ya waye ta ce za mu tafiya ban ma san ina za mu nafa ba ina cikin tashin hankali sai dai Allah ya fitar da ni kawai dai dan morin da ake magana ba batanci yari mandana ni tambari kiraki ba zai taba auren wata macen ba yari mandana ni mai unguwa dukiyar ciroma ta zama mallaki na yari mandana suna ta magana wai yaron nan yari ne ni kuma ban ga hatimin nan na jikinsa ba yari mandana ni ma dakin dala tabbatar da yarima a matsayin sarkin birnin dala shine kudurinmu Yariman dala. Ni yayi mai tsoron baki ba zan ci amanar ra'arsa ba. Ya kamata mu godewa wanda muka san kalmar shahada. Muna yabawa da kulawa. to wai ke kin taɓa ganin wani hamshakin mai kuɗi ko wani basaraki ko dai wani attajiri da yake da dukiya maƙudai ya zauna da mace ɗaya To kai ɗaya daga cikin su ne? Ana sa ra haka tun da gashi an gaya miki zan zama fa ma'ajin dukiya mutumin nan kaf wannan yanki da naje babu attajiri kamar shi. Shine haka fara wannan shirye-shirye. Ah, to ai an riga an zama tunda har gashi an alƙawaranta mun wannan abu a yanzu. Ni dai a wannan tsarin bana murna gaskiya na mana murna mun samu kuɗi kuma ka zo min da wani batu gaskiya a sake tunani ni zan je in ga faɗa wa goggo gaskiya. Me kika ce? Ni dai bana buƙatar ka ƙara auren nan bana so. Kina so ki kokawa da ikon Allah kenan? A ah, to ai Allah ne ya ce amma ai kai baka kai lokacin da ya kamata a ce ka ƙara auren ba shiri daidai naka ni ina mamakin irin ku Allah ba shi ya ce kai auren nan kai ɗaya kai biyu kai uku kai hudu me yasa kuke haka ne shi yasa har abada idan aka zo za a yi muku aboki ya zama kuke wannan yakin kuma ba ku yin nasara sai an yi dan Allah ke a matsayin ki da nake ganin ki na mai hankali kowa fa zaman sa zai ba akan ki za zauna kowa rayuwarsa zai ba ruwan ki da ita to yanzu dan Allah mai gida sai da muka gama rayuwar mu a cikin kunci da gurgurawa sai da dama ta zo za mu ji daɗi wai shine zaka ƙara aure kai ka san lissafin nan baka yi shi daidai kun fa ya kun ta ishe ki amsa sannu mm. ka yi haƙuri ka yi haƙuri ba karambani bane wannan me faru ne haka a ce kai ne fa mai lafiyar ciki dakata yo ashi ya da kansa dan majin ina zuwa ah. yo kai ne nace ka sun ko mun kanya sai ka hau tsamiya ni wallahi ban ce ka hau tsamiya ba dan mace kika ce ya hau me kai ka kai kuma da nake gani kai ne lafiya juna biyu ne ko ina ta samun sauki juna biyun ka su suka sa wallahi nace ah, kan kanya shi ai in ba mahaukaci ba da yaman kai kan uwana ne fa da Allah dan uwanka kai kun sa umarnin da ba zai yiwu ba ah. wannan fa shine mai hankalin ni wannan wahalar ma ni za ku bane mutumin da shekarun ka sun kai shekaru ka je kawo bishiyar mm. hanya ah. wai kai ka kan mai sun kama shi mm. kuma ai laifin ki ne ki na kai muku a wannan take ba an ninka neman shawara ta amma ni ne fa baban tafiya mm. baban ne kai uban mm. tafiya ne uwan mu kai mm. kai ne kinana kai fari yanzu baka yana kai nan wasu ya hakuri ya hakuri ya hakuri ya hakuri kaji a irin ta na ai kaga kaga ya ma sunan kan nan ne dan maje ko dan maje ko sunan ka dan maje ko bari masa addu'a mai tsakar daki dan maje to kai hakuri kai hakuri kar ka mutu mai tsakar daki Allah ba rashin hankali muke anan ba neman yadda za a samu lafiyar wannan mutum to yanzu ba ita ba so take kai mu ne ba dangin mu ne kake shiga mana da kai ba ita take kai kaza kaga kaga ah, kin ga so ke fulani dangin mu ne kai kai kaza ka daya wa ma ramaita izra maita um, lakin Allah ma ba na take shiru ba ba na take shiru ba ku ta ka yi hakuri ka yi hakuri ina zuwa kun ga fa mm. mutuwa zai yi fa summa Mm. a wargaje mm. a'udhu billahi a fita murginawo kinga kinga a ga kiga kinga ya ma sunan ki kika mm. dan dakata dan dakata me kike nufi da wannan dakata da Allah dakata bari in kira ina zuwa mm. ya rake rake Ya rake rake ya mujira ta ya mujira ta ku jira mm. ce mu ku ce mu ya rake rake ya rake rake ya mujira ta to jira ce haka zamu yi wannan tafiyar ka ga tsaye da aljanu mm. a shi da ma ba ku da ilimi ba kamar yaya Mm. to me kuke nufi da wannan mm. wannan addu'a ta aljanu ce mm. a ina qur'anin ne sai makaranta dama a birnin dala abin da ake kenan kullun ka ce kai kullun ka ce kai kai kai me sarauta haka ake sarauta sai dan maji wallahi laifi na ne na ba uku yo ita ina zan fada a bar mana dan Allah kuke shi na na gaskiya marka wallahi talla wallo da ba shi ka ja mana wannan masiba a garin nan ba dalla malam kamar shi ka kuma sai ka ce wani wani toto kana wani kukan banza da mutumin da bai da lafiya kalubala kadida ana nasir kalubala kadida ana nasir القائل إنا لله وما رميت إذ رميت ولكن wannan yi mata qul huwa mm. qul huwa ahad mm. Allahu samad mm. lam yalid wa yulad lam yakul lahu kufuwan ahad ah, kai kira'a ce kira'a ce inna nakafu min rabbina tun sai tufa ina kafa min rabbi na abu addu'ar me kuke addu'ar me kuke masa wani addu'ar me kenan ga yamu addu'ar me a a kaga ga yamu addu'ar me dan Allah ka tsaya ba kun ce ya faɗo ne daga hmm. tsamiya ba na zuwa hmm. mm, mm, mm. Dan Adam budule kenan. Hmm. Wai ke hanyar zuwan nan batu kike yi gashi har na shiga na watsa ruwa na fito amma har yanzu wannan maganar bata bar zuciyarki ba ita kike ta nanatawa yanzu haka ina cikin makewayi fa ina ta jin abin da kike faɗa ke a lissafin ki a zuciya kike magana baki san sai fitowa yake fili ba ina jin duk abin da kike faɗa ka face kun fa kun tuntun na bazanta kuma yanzu me kuma kake tsokalwa sai ka tsokano ni to ai ji ne kina musayar kalamai ne da zuciyarki ni a guri na can ya kare ai kai yadda kake so sakon ma fa dai kamata in gaya maka mai gida ban faɗa maka ba ka zo ka ce min ga halin da kake ciki to wani kuma abu ne ya faru bayan tafiyar ta bayan tafiyar ka sai ga dan moran sarkin dan bara ya zo to dan moru kuma mm, shi fa mai gida amma dai zauna dai ka ji to bismillah Allah ina sauraron ki ai da ya zo ca akai gurinka aka aiko sa to na zo na ce mishi baka ne ta yi tafiya fataucin da ka saba. Ina sauraron ki. Bayan ya tafi sai ya ƙara dawowa. A karo na biyu kuma? Ƙwarai kuwa. To ina jin ki. Da ya zo sai ya ce in zo mai martaba na son gani na. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya sa dai ba wani abu muka aikata gagarumin laifi ba. Bari dai in ƙara sama zancen nan ka ji inda abin ya faru. Na je gaban mai martaba na gurfana ga fulani ga jakadiya a gurin. Aka nemi ba a san ya labarin yaron nan da ka tsinta dan tsintu wannan na to ko dai amuru kenan to ka tsinci wani ne ba shi ba A'a, shi tsinci? to a'a shi din dai ne da shi yasa ai to ai naji an ce mai martaba to kin ga magana ta je gurin mai martaba ai babban magana ce kana ji na mai gida sauraron ta aka zo jin wannan batun na ce ni dai nan ka tafi gona ka je ka dan yi gyare gyaran ka sai ga abu ya dan turo shi daga bakin ruwa yadda dai labarin dai da ka ga shi na tattara na faɗa wa mai martaba. Me ya ce, me yake so a yi? Abin da yake so a yi bin ba a san dai ya aka yi ɗan nan ya zo kuma menene asalinsa. Ina ki. To, ni dai na faɗa musu abin da ka gaya. Ƙarshe suka yi ta lami aka ce ma fita a fada. lami kamar ya. Suna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu daman wannan yaron ɗan sarkin birnin Dala ne? To daga nan sai me ya faru kuma? Suka ce ma fita a fada. Iya saƙon da ake bukata mun bayar. wai mai gidan kai kenan idan ka dawo ana buƙatar ka a fada babban al'amari to haka fa yake tabdija dan maji mm. dan saurara mm. da Allah kai ma ya haƙuri mm. sannu ya haƙuri ya haƙuri dan maji ya haƙuri dan maji ka ce sunan ka dan ya Allah malam dalla eh, amma za mu nemo ni fa mai lafiya ne ka gani ni ma hukaci kullun sai ki daga kana sakan sa mai hankali Za mu nemi amalanke Eh, to a da a ciki mu tafi da shi eh, ba abin da zai faru ai haka ne yanzu ba za ku bari sai warke ba to kin ji abin da yake magana anan wallahi ni in ya mutu wallahi ba zan tafi da gawa ba shine magana wallahi ba haka za ku tafi da shi wallahi shar za a yi mana fa to kaga kashe shi to kaga kai zaka goya shi ko ita ce za ta goya shi muka ce ku goya shi mana ya za mu goya shi ne ko ne ko kun ce duk tare da ku ko na ne ko kun ce birnin wai kai kai donan wannan ramammun shanun da su da kake amalanke magana muke ba da Allah waɗannan shanun ne ramammu kana kallon su ƙosassu to waɗannan da ma suna yi wani ai akwai wannan mun gani kamar kyambi ne ma a jikin su ko ba a samu wanda zan haihu a ciki to waɗannan shanun gabaki ɗaya wanda za su yi mara lafiya a ciki a sa a ciki kaga duk gaba ɗaya za ka rinka jin suna magana wai an ba masu lafiya wai a cikin kuwa ne ne mara lafiya ni ai na ga gaba ɗaya kamar duk marasa lafiya ne to ai a haka ni ma nake ta tafiya da su kai mai gari zo ka kamo shi a sasha a cikin guje ku kama kai ni ne mai gari zan zan kama ni ne mai gari kai ba kai ba dan uwanka bane kai kai hakimi ina hakimi ina kake saboshi wai shi ah. mara lafiyan me ya same shi ne na ganshi kwance shame shame kuma amalanke amalanke za a kwashe shi akai ba hukuma bace ko kana ji eh amma akwai bukata na sani saboda dan tsaya da Allah za ka mu gani ga iyali na zinariya kwarai kuwa kan ne ga wannan mutumin ba sai an dauki wannan mutumin daga daga ci ma'ajiye shi da matsala ba ni ne bari ku ji kun san in har ba ku tafi da ni ba a wannan dajin eh. mutanen can ba za su ranka ne mai ba me amalanke kai dan kasa ta ce eh? a kasa ma ke a kasa ta yi kin jaran ma bai da iyaye me amalanke sunana aiki na ke nan na kakansa ba na kowa wannan shine aiki za kai mu birnin dala kai hakuri ba lafiya kuna kuna da sulallah har shi wannan dan major ba lafiya ce kai da ka ta wannan sarki ne fa ni ce zinariya gimbiya wannan din ne sarki akwai kuɗi a tare da mu kai zan fadi ina kai ne ka san ka san idan ya kasance sarki ni ma'azu magana ka tana yawa kai ma'azu na ma faɗi ka gaba daya ma'azu da kanka yayi yawa ka hauka ne dalla mala kai mai abin ka zo da komo wannan kaga ashe sarkin da ya rasa sarauta ne shi yasa na ganin shi kamar kin kimo shi mu je yawa yawa yawa a a wato ba zan mana saki zuba mun da cikin yaran yawa sannu fa sannu aa aa hina aa ia a iaai aaaaaaaaaaaaiaaaia aaaaaa aa ana aaaia aaaaaaaaaaaa a aki a wa da kalau wa tawlina ila jawarin fiyin allazina al'amtu alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa shuhada wa salihin wa asra da ya karifi bi sa'adati ajalina hadha zullana zahiran bayna yadayk